amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya tara mu a cikin wannan babban ɗaki na ɗaukan karatu a cikin wannan babban ɗaki na ɗaukan karatu da cikin center for islamic legal studies a wannan bangare na congo jami'ar amadu bello zaria a wannan safiya ta asabar 22 ga watan ramadan bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1435 wanda ake kwatantawa da kalandar albashi 19 ga watan bakwai shekara ta 2013 ina so in fara da ba da hakuri ga musamman jagororin wannan shiri ko kuma waɗannan jerin lakcoci musamman ma shi malaminmu malam ibrahim suleiman da kuma ɗaya malamin namu professor muhammad bello uthman wanda kuma shi ne shugaban wannan zama na yau bisa jinkirin da aka samu na halarta ta shi ma mala abdulkarim suleiman na san ya so in zo tuntuni amma dai saboda yan abubuwan da aka faɗi na uzurori fuska na zuwa da wuri na shigo tun ɗazu amma na ɗan ɓuya domin in san iya tsara abin da zo in gabatar tun da ni ba farfesa ba ne sannan kuma ba malam ba ne ni ɗalibin ilimi ne ba zan iya zuwa in tunkari mutane in gabatar da abu ba tare da shiri ba kuma ga waɗanda ke zuwa wannan wuri duk shekara sun san cewa kusan duk shekara sai na jira mutane na kan zo in zauna ofishin darakta in jira mutane su zo sannan a fara amma bana Allah sai kaddara ni za a jira wa ma ta sha'una illa an yasha Allah to ina roƙon afuwa daga yan uwa kuma ina fata jinkirin ba zai haifar da matsala ba sai dai alkhairi kamar yadda aka gani a takardar tsarin shirye-shirye da kuma ina kirta san shi shugaba ya sanar abin da za a yi magana kai shine sadaka da kuma zakatun fitri wato an sa wa mawdu'in suna muhimmancin zakar da kai da sadaka a rayuwar musulmi to kalmar sadaka da ita zan fara domin kalma ce shamila wato kalma ce wadda take mai faɗi ibn manzur ya ambata cewa sadaka wadda dama kalma ce balarabiya illa iyaka ba haushe ya hausantar da ita har ta kai ga idan dai mai jin hausa yaji an ce sadaka zai iya fahimtar abin da ake nufi amma asali dai balarabi ya ce to ibn na daga cikin manyan malamai masana harshen larabci saboda haka sai ce wa sadaqatu ma abaitahu fi zatin lahi lil sadaka ita ce abin da ka ba mabukata don Allah kenan duk abin da ka ba mabukata domin Allah to wannan ana kiran shi sadaka inda ka ba masu bukata wannan ya nuna akwai bambanci a harshen larabci kamar yadda yake a shar'ance ma akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta akwai as-sadaqatu akwai al-aba'u as-sadaqatu tuba lil fuqara'i wal muhtajina amma al-aba'u fatu'ta fayu'ta liman ya tajihu wa liman la ya tajihu sadaka ana bada ta ga mai bukata shine wanda ba yi da shi kyauta kuwa ana bada ta ga wanda yake da shi ma da ma wanda ba yi da shi da mai bukata da wanda bai da bukata za a yi ba shi shi yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasancewar sadaka da shi da mutan gidansa gaba ɗaya ba ta halarta gare su ba sai zama bai karɓar sadaka amma kyauta yana karɓa shi yasa kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari hadisin barira da aka taɓa ba ta sadaka da ta zo aka dafa a gidan sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga nama ya tambayi me ya faru aka ce barira ce aka ba sadaka yace ce a bani shi ita an ba ta sadaka ne mu kuma ya zama kyauta a gare mu alkur'ani da hadisi sun yi amfani da lafazin as-sadaqa bisa ma'ana guda uku ma'ana ta farko zakkar wajibi zakka wadda take daya daga cikin rukunan musulunci guda biyar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul tauba ya ce kufmin amwalihim sadakatan tuqahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum ka karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu wanda za ka tsarkake su da ita ka gyara ɗabi'unsu da ita kuma ka yi masu addu'a wanda shi ne ma'anan salat ɗin kai masa addu'a shi yasa lokacin da Abu Aufa ya zo da zakarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allahumma salli ala ali Abi Aufa wanda haka yake nuna cewa addu'a ne ake nufi wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wannan ma'anar ta zo a cikin Al-Qur'ani wadda ta zo da lafazi ne na as-sadaqa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim إن صلاتك سكن لكم سي نبي كلمة صلاتك تابو دمعناتا زكاة الفطر كما يجدو تكن حديث بخاري دمسلم دقى أنا استعمالي رضي الله عنه أنا سيكي فرض رسول الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرض manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ya wajabta zakkar kai ko zakar kono ko zakka da ake badawa a ƙarshen wata Ramadan kun ga ashe kenan kalmar asalaka ta zo da ma'ana ta zakatul fitr sai ma'ana ta muku wadda ta zo a ƙarƙashin lafazin asalaka ita ce ma'anar da ta fi shahara wadda ta fi kama harshe wadda babuna suka fi buɗa suka fi ambatawa shine abin da aka bada na nazila na tsawuri domin taimako ga mai bukata ko haɓaka wani abu ko kyautata wani tsari domin neman yardar Allah da dacewa da lada mai yawan gaske a wajen Allah ta'ala abin da yasa galibi da an ambaci kalmar sadaka ake karkata da na uku saboda na farkon ya fi shahara da zakka na biyu ya fi shahara da Sakafin fitiri to wannan na uku ne kadai ne da wani suna sai sadaka sai ba da an bar sadaka sai zama wannan din kadai ake dauka to sai zama wannan muhabara za ta yi magana ne akan na biyu da na uku na farko ba wurin shigar mu bane shine zakkar wajibi a matsayin ɗaya daga cikin rukunin musulunci wannan ba cikinsa za mu shiga ba insha Allah zakatul fitiri ita ce zakar da ake fitarwa a ƙarshen watan ramadan hausawa kan kira da suna zakar fitakai zakar kono kuma hukuncinta a shar'ance wajibi ne domin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wajabta fitar da sa'i ɗaya na nau'o'in abinci da al'umma ke ci kuma ana fitarwa ne ƙarshen watan azumi kuma aka wajabta a kan kowane musulmi yaro ko babba mace ko namiji mai yanki ko wawa illa iyaka mai gida shugaba a gida Shi ne yake ɗaukan ɗawainiyar fitar da ita ga waɗanda ke ƙarƙashinsa abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda ya rawaita hadisi game da ruskin sahihul bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko kuma shi Abdullahi Umar din ya ce faraba Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-abd wal furri wal zakari wal unsa wal sagiri wal kabiri من المسلمين وأمر بها أن تؤدى qabla khurujin nasi ila salat Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakatul fitr sa'i daya sa'i shine mudin nabi guda hudu mudin nabi ana sai da shi cikin al'umma ko ina duk da cewa ana samun bambancin girma amma in dai ya zo a matsayin mudin nabi ne ba sai mun tsananta ba mun ce sai mun haddade mun iyakance in ya zo na makka ne na madina ne na masar ne na bagadada ne don kala kala ne mudu to amma a yanzu tantancewa yana da wahala ko daga wata kasa ya zo ko a najeriya aka yi in dai ya yi kama da mudu na ba sai matsananta ba ga wanda bai samu mudu na ba ko sa'i ba to akwai hanyoyi biyu irin namu na ƙauye da muka jarraba mu ga zai yi hanya ta farko mai matsakaicin tafin hannu ba mai fankace da tafin hannu ba ba mai kankanin tafin hannu ba ya cika tafin hannunsa guda biyu ya haɗa ya cika to insha Allah zai ba da mikidarin mudu idan ya haka sa hudu zai samu sa'ida hanya ta biyu irin tamu da ƙauye shine a samu tiya irin wanda a bari suke kira tiya sai a auna sai a shaɗi in an auna kamar da ake awon dawa ko masara ko gero ko shinkafa ai to kai sai ka shaɗe in ka shaɗe kai lebo da shi insha Allah ta'ala zai ba ka kwatan kwacin ɗaya ko mun na biyu hudu dan abin da za a samu ƙari ko rage bai taka tara ya karya ba irin kari na da za a ce wato la yusmiru wa la gudu bi juna. to amma in za a samu da nabi din to kaga duk ya fi sauki kamar yadda za a samu sa'in to shikenan duk an huta to a fitar da sa'i ne na daga dabino tamrin kenan au sa'an min sha'ir ko sa'i guda na sha'ir ana fitarwa ne kuma wato wa zai fitar alal abdu wal hurri bawa da mai yanci wal zakar wal unsa da mace wal sagir wal kabir da karami da babba min al muslimin inda musulmi wannan ya ce da ke nuna cewa wanda ba musulmi ba in ya fitar da zakatul fitri to ya je ya abin da kila Allah in ya so daga cikin rahamarsa a duniya ya masa wani abu amma a lahira ba yi wani abu domin shi sharaɗin karban aikin ne imani shi ko ba shi to shi yasa aka ce minal musulmi banda wannan akwai hadisi ko ruwayar addu'a, kutuli da bayaki da ta nuna cewa mai gida shi ne zai fitar da wannan zakka ga ƴaƴa da iyalinsa da duk waɗanda ke ƙarƙashinsa wa amara biya an tu'adda qabla khurujin nas ila salat ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin a fidda ta kafin mutane su tafi da idi kenan wannan yana nuna ana fitar da zakatul fitr ne a ranar idi kafin a tafi idi din wannan hadisin Bukhari da Muslim da bai haƙe da addara ƙuƙuli da su shi hikimar zakatun fitri ta haɗa da tsarkake mai azumi daga kurakuran da ya yi a lokacin da yake azumi mutane da yawa an yi kurakurai ni ku su mu an yi yan kurakurai can da nan to yin waɗannan kurakuran an kalla abin da bai kamata ba an ji abin da bai kamata ba an faɗi abin da bai kamata ba an je da kafafuwa inda bai kamata ba an taba abin da bai kamata ba an ce idan ɗayan ku yana azumi falayar kus walayar kaf abin da aka ce kenan kada maganganu na batanci kada batsa kada zage zage amma za ka iske duk inda ka kai ka kawo dai ko dai ka ɗanyi wannan ko ka ɗanyi wannan ko da wajen ba labari ka ga wani mutumin ka ba to irin waɗannan duka lagawu ne da rafasu to sai aka ce kar ka yi in kana azumi kaga an samu yan kurakurai nan. to a ƙarshe shi wannan eh, wannan ita wannan ibada ta zakatun fitri idan an yi ta a matsayin tsarkakewa ce ga mai azumi daga kurakuran da ya yi a lokacin da yake azumi hikima ta biyu samar da abinci ga mabukata waɗanda ke cikin talauci sai zama a wannan rana an hana su an kame su an ɗauke musu ɗawainiyar fita kan titi suna nema sai zama an kai musu gidaje kamar yadda kowa zai ji daɗi ya yi murna ya yi farin ciki ya yi annashuwa a ci abinci wanda ba a saba ci ba a wannan rana sai ya zamanto an samar musu da shi don su ci haka nan hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya nuna wanda al-imam abu dawud da al-imam ibn majah suka rawaito abdullahi dan abbas ya ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatal fitri ughuratan lisa'ili min al-latwi wal rafasi wa tu'matan lil masakin manzo Allah sallallahu ya farlanta zakatul fitri a matsayin ughuratan lisa'ili tsarkakewa ga mai azumi minan lagawi daga yasassun maganganu da ya yi wa da maganganu na batsa waɗanda ba za ce ba waɗanda duk ya yi su a cikin azumi wa umatan lil masaki kuma dan zakkan dan da zama abinci abin da za a samu a dan yi kwalabarsa a wannan rana ta sallah in Allah ya kai ana fitar da ita wannan zakatu fitr ne a ranar Eid kamar da ne ishara baya kuma kafin a fitar zuwa sallar Eid Allahumma sai dai idan mutum bai san wajibin zakkar ba har sai bayan sallar Eid ko kuma bai samu labarin an ga wata ba har sai bayan an gama sallar idi ko kuma ya fitar da ita amma unguwarsu GRA ne babu kuma mai gadi kwata-kwata ko kuma duk masu gadin jimajimai suke hawa kaga ba wanda ke bukata ba wanda ya tantanta tun da annabawa suna cewa ummatar lil masaki to wanda yake hawa duk zai zo miski kaga yana da wahala to shi irin wannan gashi zai rasa sallar idi in yace sai ya nemo wanda zai ba zakar to zai iya zuwa sallar ili in ya dawo ya fita ya nemi wanda zai ba amma in dai akwai wanda za a ba kuma an san da wajibcin tun wuri sa'annan kuma an san da labarin an ga wata to babu uzuri ga wanda bai fitar da ita ba kafin a sallar ili manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce faman addaha qabla salati فهي زكاة wa ومن أداها Ba'a as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda duk ya fitta zakatul fitri kafin sallar idi to ya ba da zakat da ake sa rai a karba wanda ko bai fitar ba har sai bayan an gama sallar idi to wannan ko abin da ya bada sadaka ne shi ba zai samu ladan zakatun fitr ba sai dai ya samu lada na sadaka kawai daga cikin nau'o'in sadaka da ake badawa kenan da shi bai sa bai dace zakatul fitar ba amma kuma dole ba sai ya bada dan bai bada ko kuma yayi ne yana da iko don magana mafi karfi wanda take da goyon bayan dalilai cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi ingantattu da maganganun magabata shine wannan zakka wajibi ne akan kowa sai wanda bai da iko illa iyaka wanda yake karami ko matar aure ko kuma yara ko masu yin maka hidima a gida da sauran kanne da ke ka duk kai mai gida kai za ka fitar masu kamar yadda hadisin ya shara wanda mun magana a can baya akwai matsala wadda aka yi sabani kansa wanda babu laifi in kawo kawai ishara duk da cewa wannan sabani na nan bai gushe ba amma dai akwai abin da ni nake ganin ya fi ƙarfi shi ne a iya fitar da zakatun fitri a matsayin kima ba abinci ba waɗansu malaman suna ganin cewa za a yi fitar da zakatun fitri a matsayin kima a ɗauki kuɗi a bada misali idan mun ce kiya guda a ba girgiji shi ne kwatan kwacin sa'ida mutum ne da matansa da ‘ya'ya guda biyar kaga ana maganan kwatankwacin tiya bakwai amma ba ma tiya soro ba girgijewa Ki da shinkafa ana saida ta naira ɗari biyar tiya amma in girgije sai ne kila kaje ɗari hudu da hamsin to gaba ta ɗari biyar sai yanzu ana maganan na mutane bakwai ne ka ga dubu uku ɗari biyar idan ka ɗauki tiya biyar ko tiya bakwai ka ba mutumin da kullum kutu yaumin ne sai ya fita ya wahala zai samu na cefane da kuma ka ɗauki dubu uku da ɗari biyar ƙimar wannan shinkafa ka bashi a zahiri a hankalce a misali kenan wanne zai kuma shi amfani kun ga dubu uku da ɗari biyar za ta amfani dan zai iya sayan shinkafa ya haɗa da alkama ya siyo indomi ya haɗo da taliya ya ƙaro da kiran ɗin kwai ya kuma siyo manja da baki da onga duk ya kawo gida to wannan ne wasu suka lura da shi daga cikin su shugaban a cikin shine al-imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ya dubi cewa ana iya samun wuri ko gari ko yanayin da amfanin kudin zai fi amfanin abinci saboda haka ya bada fatawar cewa za a iya bada kima almajiransa sun tafi a cikin haka abu yusuf da kuma abu muhammad ibn ah, hassan ashibani amma sauran malamai na mazhabobi guda uku da kuma su ibn hazar mutanen zahiriya na ganin cewa ai wannan ibada ta zakatu fitri tana da iyakantaccen jinsi jinsin ta shine abinci duk abin da mutanen gari suka dauka abinci shine jinsin ta a fita daga jinsin a tafi zuwa ga wani abu ba jinsin ba suka ce wannan kawai kakalai babu da biri a kai shi yasa a maza ba ku ta malikiya za ku ga ba a bada kafa ba tun daga malaman da har yanzu abincin nan shi ba a in garin kwaki ne a garin ku yanzu zama abinci kamar a kudanci misali shi na jiransa nan a iya ba da garin kwaki a matsayin zakatun fitri domin ka ba wani shinkafa ɗan na zanta in ya ce fara amai da gudawa sai hankalin ka tashi amma in ka ba shi garin kwaki ya ci ya kwaki to a nan ne za ka ga ya ya yi hani an mari'a ya gode maka ya sa maka albarka saboda ne abincinsa ke nan da tafiyarsa to shi yasa sai aka ce ai ruwaya daga cikin ruwayoyin na anas ne ba ban manta ba ta zo da maganar ta'am saboda haka aka ce duk abin da al'umma suka ɗauka ta'amu shi ake nufi ala kulli halin na kawo wannan ne don saboda na san nan da yawanci ɗaliban ilimi ne don haka babu laifin ishara da wannan matsalar duk da cewa ni na fi goyon ba na fi gamsuwa da natsuwa da abin da mazhabar mu ta tafi kai ta malikiya da mazhabar shafi'iyya da hanbaliya shine a bada abinci dalili tun wancan lokaci da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zakatul fitri sahabbai suka rawaito akwai kudi akwai dinari akwai azurfa akwai dinari akwai dirhami amma ba ɗaya daga cikin sahabbai ba ɗaya daga cikin tabi'ai da ya kalli abin ta maslahar masalul mursala ya ga cewa za a iya ba da wani abu baɗi na wancan bisa wannan sai nake ganin cewa a tsaya a nan zai yi amma fa kar wani je ya kulle koman nan domin ka iya samun kanka inda ba wanda ke bukatar abincin wannan cin ba za mu gana ka ba amma ga malama ya yi tafiye tafiye kasashe da yawa ya san akwai kasar da za ka je ba a bukatar abincin ba wanda ke so saboda kowa ya gamsu muna yan afirka ne saboda talauci ya mana yawa shi yasa muke ganin abinci wani abu domin duk kasar da ci gaba a duniya abinci ba matsala bane duk kasar da kaga abinci matsala ce wallahi komai arzikin ta abin nan talaka kafa ce ta duk duniya ba inda za ka tarar da abinci matsala ne sai inda suke da talauci na gaskiya ko da suna da kuɗi mai yawa a foreign reserve suna yi mai su ne na bakwai kamar Najeriya ko ma na shida ko da su shirme ne in dai abincin da za a sa a yi in su dado rama in dai ya gagara to wannan ƙasa a yi mata jana'iza ta hanyar kabara hudu ana iya fitar da zakatul fitiri kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu wannan ya tabbata cikin sahihul bukhari asarin abdullahi dan umar radiyallahu anhu cewa yana ba da zakatun fitrinsa ga waɗanda shugaba ya sa su karɓa kwana ɗaya ko kwana biyu kafin sallah to kasancewar ba a da tabbacin zai iya zama ashirin tara ne ko talatin kila zai fi sauƙi ka bari shirin a ashirin da tara don shi ne zai iya zama ko kwana ɗaya ko kwana biyu kenan ga wanda yake so fitar misali a bana zai iya fitar da zakatun fitrinsa ranar asabar mai zuwa in Allah ya kai mu don zai dace da ashirin da tara da wata in ya fitar zai ba da dama wanda za a ba ya san cewa ba sai yayi wahalar nemuwa ba ga shi ya zo masa har gida rabo na min sun tsuntsu daga sama ga fashi an so a tattara zakatun fitr wuri daya ma'ana kowace unguwa kowane layi ko masallaci su tattara zakar wuri ɗaya. tare da cewa babu laifi kowa ya bada abin da yake so amma in an tara wuri daya bi. domin haka ya zo cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa Abu Huraira radiyallahu anhu tattara zakan ya ade tauciya sannan a raba mabukata haka nan Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma ya kasance kamar yadda muka ishara yana ba da zakka ga waɗanda shugaba ya naɗa su bi suka karɓo a shekara kenan a tara ta wuri daya a raba ko an fi son haka amma in mutum ya cire abin sai ba wanda yake ganin ya dace ba wannan babu laifi ba matsala kuma akan wannan sannan babu laifi in wani wuri sabanin inda kake an fi bukata ka kai can duk da cewa asali dukkan zakka inda ka samu ne ya kamata ka rabar to amma in akwai waɗanda suka fi bukata a wani wuri sabanin inda kake kai kana cikin jiya ne ya karama Allah kuma duk ma saboda tsabagen ranci kun yi kulon ba ma legari ilu sojoji ne yan sanda ne mobon ko sojoji ne su da suke gadin ku kada ba za ka je ka ba soja ka ba shi cin shinkafa ɗaya ba ko da yake da bakar ka ba amma sai kaman ka wulakanta shi to kaga a jiya dai ba wanda ya karɓa gidan kowa da shi daga talatalo sai jimina ake ci to kaga irin wannan sai ka fito ka zo kauyen mu dogarawa inda talakawa suke sai ka zo ka kawo sai kaga wannan babu ne a irin wannan yanayin in ka ɗauka ka kai wani wurin babu wata matsala amma in dai a inda kake a kowace suka cancanta to a ya kamata a bada wallahu alam wannan abin da an bata kenan game da zakatun fitri sai sadaka sadaka an batanta ya zo cikin alkur'ani an batanta ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an ambata mana amfanin sadaka a rayuwar musulmi a nan duniya da kuma rayuwarsa ta lahira Allah ta'ala ya ambaci sadaka a wurare da yawa cikin Al-Qur'ani amma a gurguje a babin misali ga wata aya cikin suratul Ali Imran fadin Allah tabaraka wa ta'ala alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wannan aya na daga cikin ayoyin da ke kwadaitarwa akan a tashi a bada sadaka a taimakawa masu bukatar تفرقوا معايا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون wayannan mutane Allah ya ambace su da kyakkyawan ambato daga cikin ayyukansu akwai infaki ciyar da dukiyarsu Ra a yayin wadata wadarra ta halin talauci ba yadda za a ce ba su ba da wani abu daga cikin abin da suka mallaka ba haka a suratul ibrahim ayat 31 Allah ta baraka ta'ala ya kulli qul li ibadiyal ladina amanu يقيم الصلاة وينفق مما رزقناه سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله تعالى تكتشي وبايشنا ولا بسكي إيماني سبيل الله سبيل الله سبيل الله سبيل الله سبيل الله a asirce da bayyane tun da ba na wani ne ya zo wanda a cikinsa ba fiye da sayarwa kuma babu wata magana ta abota kowa aikinsa shi ne shi a suratul bakara a tsari casa'in da biyar Allah ta baraka wata ala cewa an shiko fi sabilillah a aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu a bakara dai Allah ta'ala ce ya ayyu hallazina amanu an fi komi mara zaka naku a aya ta ɗari biyu da sittin da bakwai a cikin bakaran dai Allah ta'ala ce ya ayyu hallazina amanu an fi komi tsayi ba ki ma kasabtu duk waɗannan ayoyi na magana ne akan ciyarwa ba da wani abu daga cikin abin da ka mallaka don buƙatar masu buƙata domin taimakon addini domin taimakawa gajiyayyu marayu gwagware musawarawa tsofaffi marasa lafiya matafiya da sauransu sannan a suratul gabon aya ta sha shida Allah ta'ala ce fattakullaha mastata'tum wasma'u wa atimu wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna wanda wannan ma dai duka ishara ce da ke nuna mahimmancin sadaka sadaka na da matsayi mai girma a cikin addini domin kuwa sadaka ma sai ta yi alfahari ga sauran ayyuka a lafiya sai ta nuna ta fi kowane aiki daraja abdullahi dan umar ya faɗi kamar da zo cikin attargi targhib wa na ibn al-munzir wanda Sheikh Muhammad Abdul Albani ya hassana Abdullahi dan Umar ya Umar an kafa ba Abdullahi dan Umar ba radiyallahu anhu yace zukira li anna al-a'mala tabaha فتقول الصدقة أنا أفضلكم يتي أنك يا مني وأيك يا ya من ذا الله Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyuka gaba ɗaya na alkhairi sun yi wa juna alfahari sun yi wa juna alfaharin ni na bi wanda ya ce ni na bi wancan ibada ta ce ni na bi amma sadaka ta ce musu duk na ci ku falala wajen Allah kuma duk sauran ayyuka suka yi kauya sadaka na da wani tsari da wani tasirin da abin da ka bada kawai daga dukiyarka na sadaka shi ne kawai naka duk abin da ka bari na magada ne bai da wani amfani gare ka zai ma iya zama sharri gare ka domin ka tara ba ta hanyar halar ba kuma ka mutu kamar magada kai ba a yi wa isa jira na kiyama amma abin da ka bada na sadaka to shi ne naka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ta'ala ma yi ishara a cikin alkur'ani yake cewa ma tun fiko min khairin fali an fusiku abin da dukkan ciyar na alkhairi to kun yi wa kanku ne don kanku ne haka yazo cikin bakar a 272 Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon ya tambaye ta sallallahu alaihi wa sallama saboda ya yanka wata akuya a gidan shi da ya yanka akuya aka ɗauka aka yi ta bada sadaka a yanki can a ba da sadaka a sami can a ba da sadaka da manzo ba su wasallam ya tambaye ta ma baqiya ha? to yanzu a cikin akwai nan da muka yanka mai ya rage sai ta ce ma la minha illa ha? ko Ba babu abin da ya rage ba abin da ya rage gaba daya a cikin wannan dabba da aka yanka ba abin da ya rage sai karfafa ba wato abin da mai ake cewa ne ba karfasa ba karfasa kibi ne ba kafaɗa kalmar ba kafaɗa kibi ba karfata sai karfata karfata sai karfata kawai rike ai daga karfata ne ba wanda ya samu karfata ai wa nan wani ba a da rage sai karfata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a ai baki ya kulluha gairu katsiha Aiki shi ke ki ce mani komai na nan in ban da wannan karfatan mana duk abin da aka bada gina nan shine namu da zamu samu a lahira wannan da zamu ci shine ba namu ba wannan din da ya rage shine ba namu ba ashe kun ga nan? sadaka na da wani irin sirri wanda yake in ka bada to shine naka in baka bada ba to ba naka bane haka yazo shi sai musulmi sadaka na daga cikin ayyukan da ake ninnin kalada a ribanya ribanyawa ba tare da iyakar cewa ba Allah tabaraka wa ta'ala a suratul hadid aya ta goma ya ce innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqrabu Allah qarban hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun kabir karim Allah ta'ala ya ce lalle masu sadaka masu ba da sadaka maza da masu ba sadaka mata da waɗanda kuma suke ba da rance ga Allah ta hanyar taimakawa addini ta hanyar ba da gudunmuwa don kamar martaban addini to waɗannan ana masu rubanyar lada kuma suna da wani lada mai karamci a wajen Allah ta'ala kuma Allah ta'ala ce manzon da yuqridu Allah qarban hasana fayudha'ifahu lahu adafan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah ta'ala ce wane ne zai ma Allah rance rance mai kyau da ba za a samu gori ba ba za a samu bibiya a rika cewa ai ba dan ni kasa? kaza zai kawai don Allah in yi haka shi kuma Allah sai nan mai rubanya mai rubanyawa mai yawa domin Allah shi ke hanawa kuma shi ke ba da arziki ya hana wani ba wani kuma gare shi ne duk za a koma haka yi zo cikin surat bakara a ta ɗari biyu da arba'in da biyar sadaka na da cikin ayyukan da ke kai mutum ga matsayi na nagarta nagarta domin Allah tabaraka wata'ala ya ambata a surta Ali Imran ayat 92 lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun matsayi na nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so ku bada saboda Allah ku ciyar don ɗaukaka addinin Allah ku taimaka ku tallafa ku adabawa waɗanda ke bukata sadaka idan aka haɗa da sallar dare da halartar jana'iza to ta kan kawai garanti ne tikiti ne na shiga aljanna wannan daga cikin matsayin sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim ya rawaito wata rana bayan an yi sallar asuba sai jiyo yace masahabai man asbaha minkum al-yawm sa'iman waye cikin ku waye gari na azumi qala abubakar ana sai abubakar yace ni ne ya manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce faman tabi'a minkum al-yawma janaza waye cikin ku yayi raka janaiza yayi raka gawa zuwa makabarta kala abubakar sai abubakar ya farar ya ce ana ni nayi wannan yau kala sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man ada minkum al-yawma mariban to yau cikin ku wane ne yake gaida mara lafiya har sai abubakar ya ce ana ni nayi fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce majtama at-timri'in illa da khalal janna ba wanda zai hada waɗannan hukun a rana ɗaya face sai ya shiga aljanna to anan akwai ruwaya da zano da ƙarin cewa waye cikin ku ya waye gari ya taimaki mabukaci waye cikin ku ya waye gari ya taimaki mabukaci abubakar ya farar ya ce ni ne sai manzo ce to ba wanda zai tara waɗannan hudun face tabbas ya shiga aljanna saboda ga matsayin sadaka har ma keɓe mata koma aka yi ranar kiyama aljanna kofarta daban daban ma kofarta hadisi ya zo cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya fil janna ya abdallah هذا خير ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة يؤيى من باب الصدقة ومن كان من أهل السيان يؤيى من باب الريان من ذلك الظلم يأتي والتفل يأتي مكي مع أوراك مجي لما تأخذ تأتي مع أبن الله سيتي مكامو في يبارة أبن الله تدون تدون الله وأنا كي أما ذا إكراي جسونا عبد الله لا أتي مسا يا عبد الله هذا خير أيكو كيكو كاي أيكو كاي أيكو كاي أيكو كاي أيكو كاي أيكو كاي sannan kuma wanda sai ya zama to mai kokarin sallah ne da dare da na bulbuli doriya akan na farilla za a kira shi ya shiga aljanna ta kofar da ake kira babu sara wanda ya zama dan gwagwarmaya ne wajen da'awa da taimakon addini da ya yaɗa karatuka da sauransu shi ma a ranar kiyama za a kira shi ta kofar da ake kira babu shahadi sannan zai shiga aljanna idan mutum ya zama to mai yawan sadaka ne to shi kuma a ranar kiyama za a kira shi ta kofar da ake kira babu sadaka ta wannan kofar zai shiga aljanna idan mutum mai yawan azumi ne sai a kira ta koma da ake kira arrayyan kamar yadda hadisi ya nuna sai abubakar radiyallahu an sai ya ce ya rasulullahi ma alaman da iya min tilkal abuwa min darura fa hal yud'a ahadun min tilkal abuwa kulliha ko ma alal ma alaman da iya min tilkal abuwa min darura fa hal yud'a ahadun min tilkal abuwa kulliha abubakar ya ce tabbas wanda za a kira ta kowace ɗaya daga cikin ƙofofin nan ai bai da wata matsala a ranar kiyama to amma akwai wanda za a iya kira shi ta ƙofofin duka a kira shi ƙofar sallah ya shiga sannan a ce ina wane ƙofar azumi ya koma ya guda ina wane ƙofar sadaka ya sake shiga ina ne a ce mashi ya abdullahi haza khairu akwai wanda za a ma haka manzo Allah ya ce na'am kwarai akwai wa arju an takuna minhum manzo Allah ce kuma kai abubakar ina sa ran kana cikin su ya Allah ka sa ni ciki ko da za ku da ku ka ni to kuma Allah ya sa ku ciki Ina daga abin da ke nuna matsayin sadaka cewa idan mai ciyar da dukiyarsa sadaka don Allah malami ne masanin addini ne to yana da mafificin mafi falalar masauki a wajen Allah domin hadisi ya zo ruwayar tirmidhi da ibnu majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal dunya li arba'at nafar duniya na mutane hudu ne kowa rakoyi in ba cikin kowa rakoyi in ba cikin to amma a cikin sun kuma biyu ne kadai masu rabu sauran biyu matsala ce manzo Allah zai zama ce abdul razaqahu Allah malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabba ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل manzo Allah zama ce ba wanda Allah ya bashi arziki ya bashi dukiya da ilimi kuma yake kiyaye dokokin Allah yake sadar da zumuntar shi ta hanyar amfani da wannan dukiyar ya kuma kiyaye haƙoƙin Allah ya san haƙƙin Allah yana jin tsoron Allah ce wannan shi ne yake da mafificin mazauni ko mazauki a ranar kiyama a wajen Allah ina daga abin da ke nuna matsayin sadaka cewa ciyar da dukiya don taimakon addinin Allah ba da sadaka ga mabukata na daga abin da ya halatta a yi gifta a kansa gifta ita ce wato nau'in hafsada wadda aka yi da ita a shirya hafsada ne ba a yadda ba am yahsudun nas ala ma atahum Allah min fadlihi akwai da ga masu hasada to amma ana yin hasada cikin abubuwa biyu sai Hausawa ke fassara irin wannan hasada da kalmar giffa shine kai burin kai ma ka zama kamar haka amma in ba waɗannan biyun ba to duk abin da kai burin kai ka samu kamar yadda wani ya samu to kayi hasada ko ba a so sai dai yana da muni in kai burin abin da yake da shi ya gushe kai ka samu to wannan ya zama sharri da yawa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce la aqada illa bisnayn rajulun ataahu Allah ko ataahu Allah alqur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wan nahar wa rajulun ataahu Allah malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wan nahar ba ayin hasada bai halatta ayin hasada ai burin abinda wani yake da shi ni ma in samu ba sai cikin abubuwa biyu mutumin da Allah ya ba shi ilimi na alkur'ani da sauran nauyin ilimi sai zama yana raya dai da rana ta hanyar karanta alkur'ani da yin sallah da sauran ayyukan alkhairi da karantar da mutane da wa'azi da faɗakarwa da da'awa da kiran mutane zuwa ga addinin Allah wannan kai ma za ka yi burin ni ma in zama kamar shi don in yi aikinsa sai ko mutumin da Allah ya bashi dukiya yana ce da dukiyar don Allah ɗaukaka addinin Allah ba da gudunmuwa ga masu bukata na sauransu ka iya burin Allah ya ba da dukiya kai ma ka irin nashi to wannan yan uwa sai yana daga cikin abubuwan da ke nuna matsayin sadaka a cikin addini sadaka tana da amfani duniya da lahira daga cikin abubuwan da ke nuna amfanin sadaka a duniya sadaka dalili ne na gaskiyar bawa kuma alama ce ta mutum yana da imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kame da liman musulmi ya ce wa sadaqatu burhan sadaka hujja ce dalili ne na imanin mutum dalili ne na cewa wani ya gangata Allah da gaske na biyu sadaka na tsarkake dukiya al Imam ahmad da annasa'i da ibnu majah sura ta hadisi manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ya shiga kasuwa yaga yan kasuwa na ta hada hada a kai a kawo a shiga a dawo sai ya ce musu ya ma'akar al-tujjar inna hadha al-bay'a ya'dhuruhu lakum والحلق فشوبوه بالصدقات wanda Allah ce ya kasuwa kun harkar nan ta ciniki da sai da sayarwa abubuwa da yawa na shiga ya sassiyar magana rantsuwa ba ta ka'ida ba to ku gyara ku tsaftace ku kyautata waɗannan abubuwa na kurakure da kuke yi ta hanyar ba da sadaka ashe kun ga kenan sadaka na tsarkake dukiyar ba ko nau sadaka na daga mafificin falalar ayyuka ko na daga mafi falalar ayyuka al-imamu bayhaqi da ibnu abi dunya sun rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min sururan aw taqdi anhu daynan aw tut'imahu khubzan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin ayyuka gaba daya shine ka shigar da farin ciki cikin zuciyar ɗan uwanka mumi ko ka biya mashi fashin da ke kan shi ko ka ciyar da shi waina ko gurasa duk waɗannan abubuwan ba yi da sadaka ba duk ba duki ake amfani da su a yi ba ko ga nan wannan ke nuna a ce sadaka na daga cikin abubuwan da suka fi falala a ayyuka abu na hudu sadaka na kawar da fushin Allah na bucin fishin Allah hadisi tabbatar ce ya zo ruwaya a tabarani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sadaqatu sirri tuqfi'u ghadab ar-rahman sadakar da zaka yi a zirci ba a san ma kai ba na buce na koyi na tafiyar da fushin Allah na biyar sadaka na kankar zunubi hadisi ya zo a cikin at-targhib wa tarhib na al-imam al-muslim الإمام المنذر وابن المنذر وأن شرع ثانية صح عاشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار صدقة نا تبير نا وينجي نا كنكر زنبي كما يجد وطا كما يجد الوا كي كشف وطا تو هكذا صدقة كي كشف زنبي تكنكر يزو كتبير يزو توينجي جارك ومنكم صلى الإمام البخاري كما سنصر ويشاهدين منذ الله صلى الله عليه وسلم آياته فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفر الصلاة والصوم والصدقاء منذ الله صلى الله عليه وسلم آياته فتنة دمتن كسام تدعى ما جمال عيال الشريف ما تشي كذا sai dukiya dukiya ta sa shi ya kankare wa Allah yi wa Allah mutunci wa Allah godiyar mayu kamar yadda karu yi wa Allah sai 'ya'ya na iya sa mutum ya zama to mai tsoro ba zai iya fitowa ma ya ibada ba yana gudun kare mutu zama marayu ba zai iya ciyar da dukiyarsa don Allah ba yana gudun wai kan dukiyar ta kare zama talakawa sai makwabci ka zaɓi hukun makwabci kullum shari'a ke neman ka bai neman ka da alkhairi sai gashi, sai batanci sai cin mutunci da sauransu to duk waɗannan fitintunan na iya samun mutum amma abin da ke kankare mutum irin wannan fitinar kawai ne a salatu wa wa sallah da azumi da sadaka na shida sadaka na kuɗe bala'i duk da na zai na ingantattu al-imam hakim ya rufe hadisi manzo sallallahu alaihi ya ce a ma'ruf تجري مصالح السوء والآفات والحلقات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة manzo Allah zuwa ce masu yin ayyukan alkhairi masu taimako masu ba da sadaka masu kefe dukiya don ɗaukaka addinin Allah to su sani wannan ayyukan na kare su na tunkuɗe musu munanan abubuwa da cututtuka da bala'o'i da halakoki kuma mutanen da ke yin aikin alheri a duniya to ko a lahira ba su ne mutanen alheri haka na yazo cikin sahihul jami' a sagir na albani daga wasiyar da ya haya annabin Allah yayi wa banu isra'ila yace masu wa amurkum bi sadaqa fa inna mithla zalika rajulun atharahu al-adu fa awqafu yadahu ila unqihi وقدموا ليضربوا عنقه فقال انا أفتدي منكم بالقليل والكثير فبدا نفسه فبدا نفسه منه يا حيا النبي الله يجي wa اسرائيل isra'ila daga cikin wasiyoyin da ya yace kuma ina umartan ku da yin sadaka ina muku umarni da sadaka domin misalin wanda yake ba da sadaka a nan duniya kamar misalin mutumi ne da abokan gaba suka kama shi a wajen yaki ya zama bursunan yaki suka je suka daure shi suka hada hannun shi suka daure a wuya sai da ba zai iya motsi ba ba zai iya komai ba suka da ba iya su suka je za su datsa kan shi sai ce ku idan kun amince in fanshi kaina da duk abin da na mallaka mai yawa da ɗan duk in ba suka ce ka ba mu ku tafi ka to kamar haka ne in zunubi ya taro ba to zunubin nan sadaka zai zo kwance shi kamar yadda wancan misalin da annabin Allah ya bada shi abu na bakwai sadaka na jawo karuwar arziki al-imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abdi an fik un fik alayka ya kai bawa na ciyar da dukiyarka ne ma kuma zan kara maka haka na al-imam al-bukhari da muslim sun rawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا من ذا الله زما يتي باب وترانا ذا واي غري فاتي ملائكو بي سو سوكو دايا يا addu'a ya Allah duk ne ke da dukiyarsa mai ba da sadaka mai taimakon addinin dukiyarsa Allah ka rubanya mashi ka ninka mashi ka kara mashi shi kuma dai yace ya Allah duk mai rikewa mai kankamo ne wanda baya son ya bada mai kankanta hannu to shi kuma Allah ka sa mashi hasara to kun ji ma haka na limamu muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nakafa sadaqatun min mali sadaka ba ta rage dukiyar mutum in dai ka ba da sadaka dukiyar ka ba ta ruba sai dai ka karu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na nawa na takwas sadaka na kawo wa mutum taushin zuciya musamman idan zuciyar shi ta bushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da Imam Ahmad ya rubuta cikin musnadinsa wani mutum ne ya zo sabai shi yace ya Rasulullahi ina jin zuciyata tana bushewa tun baka san kulubuhu min bari zalika fa yakal bidarati aw ashaddu kaswa zuciyata na bushewa ya zan ya zani من فعل ذو ما يجي إذا أردت أن تلين قلبك فأطئم المسكينة وانصح على رأس لسيه انت كان هذا في الجهة اللي توشي والنفوشي وجهاش تو كتشيات دا مسكيني دا قابلتك كتيمة كوك باش كنو كوك باش كم مرايا دا توزيك بيش انك هذا زوجيات كتاك بيش na tara sadaka na haifar da karuwa ga dukiya tana haifar da karuwa da haɓaka ga dukiya al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wala yaqbalu Allah illa tayyiba illa akhadha ar-rahman bi yaminihi wa in kanat tamra fatarbu fi kaff ar-rahman hatta takuna a'zama min al-jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda zai sadaka da wani abu ko bai kankan shi in dai abin nan tsarkake ne na halal ba na haram ba kuma dama Allah bai karba sai tsarkake in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na halal to ba wanda zai sadaka da wani abu ba ce Allah ya karɓi wannan sadaka da hannunsa na dama ko da ko kamar dabino ne abu sannan wannan dabinan ko wannan sadakar sai ta haɓaka tana ƙaruwa tana girma tana yaɗo tana kumburi amma ba kumburi na ciwo ba har sai ta zamanto kamar girman dutsen uhudu ya yan uwa ku dubi wannan alkhairi ku dubi wannan alkhairi sai na goma daga amfanin sadaka sadaka na maganin cututtuka kowane iri har da ciwon aids har da gonoriya. har da sibili duk suna maganin wannan ba ni na faɗi ba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya faɗa haka wanda da imamu Abu Dawud da al-imamu Tabarani suka rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dawu marzakum bis sadaqa ku nema wa marasa lafiyan ku lafiya ku nema ma masu ciwo a cikin ku lafiya ta hanyar ba da sadaka yan uwa masu girma tilka asharatun kamila waɗannan na daga amfanin sadaka a duniya guda goma sai da mutu ba sadaka tana da amfani ko bayan mutuwa da gaske amfanin sadaka bayan mutuwa na farko dai kuɗa a zawar kabari abu na farko kenan a zawar kabari domin imamu tabarani ya a hadisi wanda shekul albani ya inganta cikin wutar gini مزان الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتنفئ أن أهلها خر الكبور مزان الله صلى الله عليه وسلم للي صدقة نا كنكري نا بجي نا كشي نا كودا نا سمت ايو ما سئتا مصيبة الكبري فتنة الكبري ذات الكبري عذاب الكبري لفعل نصر أبنبي صدقة تابا نا بعد خاليا كمتون daga wuta ranar kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam al-Bukhari da Muslim rawaito ya ce fattakun nara walau bi shakki samara ku ji tsoron wuta ku kiyaye wuta ku dauki matakin kariya daga wuta ko da da tsagin dabino ko da dabino zaka tsaga ka raba ka ba da ranci kai haka don ka samu kariya da togaciya daga wuta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari wannan hadisin da ya shafe ku kuma ta hadisin nan mashahuri wanda ko da abin naku ya yawa sai ku tuna muku shi dan a dan sa ku dan yi sauki ku dan yi sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'asharan nisa ya ma'asharan nisa'i tafaddana fa inni kunna akthar ahli an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma da ku rika yin sadaka ku rika yin sadaka don na ga ku ka bewa a wuta kirka shi ko ka biya wa auta me dalili ba su kyale ba sai suka tambaya me dalili sai yake tuksirna la'ana wa takfurna al'ashira kuna yawan zage-zage duk kun koya na yamu zage a gida duk kun koya na yamu zage har da ku da kuke nan ba duk kun koya na yamu zage sai in kaɗan daga cikin illa ma rahimar ku sai ne kun ku na biyu kuna da mutunci mace kai masa komai kai mata komai rana guda ce mai taba zina na mai shi kuma Allah baya san wannan Allah baya san mutunci dan mutunci ba dabi'a ce ta kware ba ko ga tsaruna abin da aka kashi kenan ba mutunci ne wa Allah inna tsaruna kana min qaumi Musa fabaga alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanubu bil usbati ul quwwah mutumin da sai an tsara karfi za su ɗauki makullan buɗe taskokin duke shi ba wai dukiyar ba magullan inda aka sa dukiyar aka rufe katsi ne manya manya majiya karfi ke dauka saboda abin da ke ciki amma duk da aka yi wa mutunci ga Allah to shi Allah bai na mutunci to ku da ɗabi'ar wannan ba ana nufin wai amma kudin gora bane la wallahi akwai na kirki cikin ku akwai na kwarai cikin ku akwai waɗanda sun ji maza dewa wallahi to za ko wani mutum da ya isa dan saboda tsaurin ido ya ce ya fita na khadija bin huwaili radiyallahu anha akwai shi matar da Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril ya ce kai jibril ka je ka ce wa khadija ina gaishe ka hadisi sahihi ka je ka ce wa khadija ka gaya wa muhammadu manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa khadija ni Allah ina gaishe ka kai ka ji wane mutum wane mutum ala, kai awa wa kai ko je mun kai goma na sai yi wa kuma kai mata bishara da wani gida a aljanna wanda gidan ba hayaniya ba ta murya saboda ba taɓa manzo Allah hayaniya ba ba taɓa daga ga murya ba sai ki fa ina kuke mata Kabin ya faɗi ɗaya kun faɗi goma kadija ba taɓa haka ba yanzu aka ɗaya mutu wajen bishara yanzu da tsaurin idan mutum in dai ba tsaurin idan nashi ya kai matuƙa ba ya duba ya ce yanzu na na hafsa shi ya bi da wai dan kawai yana miji matar da aka sake ta Allah ta'ala ya zo malaika jibrilu a ga yawo manzon Allah ya baida ta fa innaha qawwamatun qawwam dan akwai ta da azumi akwai tashin da ya sallah ko Aisha radiyallahu anha wadda malaika jibrilu ya ce ka gaya ma Aisha ni jibrilu ta dace ta ko su Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatimatu zahara a fahira wanda manzo Allah zuma ce abin da ke cutar da ita yana cutar da ni abin da ke firgita ta zai firgita ni abin da zai ba da tsoro zai ba ni kai awa ummul hasanai Alhassan, wasu wal husayn abin da yake to ba wai can can ba daga baya baya ma yaya akwai wasu mata su bakwai wanda malam mazajen su manyan malamai ne duk duniya an zama malamai ne amma matan su suka koya musu karatu su suka karanta da su in kun gaya min bakon to ni kuma zan muku kyauta wadda ba ta muku irin ba insha Allah mata ne guda bakwai ai maza ne bakwai manyan malamai amma matan su koyi su sannan yanzu ko a nan kasar ai an yi suna na asma ko ba ka ba Ɗiyar shan ta da irin irin su wanda suke an san su sun shahara saboda da an yi irin wannan hadisin ba wai ana magana ne akan an yi kullu kuciya an yi kudin goro da mata suka ba ana ambatan mafi yawa ne don a haka ake gina ka'idoji ko da na shari'a to amfanin sadaka a lahira na uku sadaka na zama wa mutum ko za ta zama wa mutum inuwa a lahira al-imamu ahmad a cikin musnadinsa da ibn hibban sun rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqba bainan nas kowane mutum zai zauna karkashin inuwarsa ko zai tsaya karkashin inuwar sadakar shi har sai an gama hisabi a ranar kiyama sai na hudu bayan inuwar sadakar mutum sannan kuma mutumin da ke sadaka to kuma zai shiga ƙarƙashin inuwar Allah a ran da babu wata inuwa sai ta Allah hadisin nan kun dai san shi ko sab'atun dhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu kun tuna daga cikin su rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya bada sadaka ya koyi har ya zamanto hannun hagu ma bai san abin da damai ba da ba ma'ana kinaya ce na kokarin koyewa ba zai yi dan a gani ba hadisi bukhari da muslim ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da tabarani ya rawaito man sarrahu an yudillahu Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu falyusir an musirin aw liyaba an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk yake son wanda duk yake sha'awa wanda duk yake kaunar Allah ya sa shi a inuwa saranta babu wata inuwa sai tashi to ya sauƙaƙawa wanda ke cikin kunci yana min shi ba shi, bai iya biya ba ya ce na ƙara ma kwana bakwai ko ma ta tun da dubu ɗaya da ka kasa biya ka biya ɗari biyar na maka ɗari biyar in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa'ida ta biyar a lahira kenan sadaka na daga dalilan samun sauƙi a wajen misali ranar kiyama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يوشر الناس يوم القيامة أسوأ ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط فمن أطعم لله عز وجل أش بعث الله ومن سقى لله عز وجل سقاه الله ومن كفى لله عز وجل كفاه الله من Allah الله su الله za a tashi mutane ranar kiyama cikin yunwan da ban taba jin irin ba da tsiraici da ba saba ganin irin tsiraicin ba wanda bai ya ciyar da wani don Allah a duniyar nan to shi ma Allah zai ciyar da shi a wannan rana wanda bai ya shayar da wani wani abu na sha ya ba wani wanda ke bukata a nan duniya shi ma a wannan ranar Allah zai shayar da shi wanda bai ya tufatar da wani a wannan rana ya tufatar da wani a duniya wanda bai da bai da tufafi shi ya ba tufafi ya sa shi ma a wannan rana Allah zai ba tufafi don Allah irin wannan lagwadaya Aifin sun wannan lamara ce ko to amma duk da waɗannan nau'o'in falaloli da amfani ba to akwai kuma abubuwan da ya kamata a lura da su a wajen da abin da ya shafi sadaka abu na farko da ya kamata mu lura shi ne a ba da sadaka a ɓoye ya fi a bayyana ta Allahumma sai dai idan bayyana wannan da wata maslaha da zai jawo na musamman misali kai shugaba ne sai zama to Kayan kira da mutane a yi wani abu na alkhairi sai ka fito da naka sai ka ce ganawa ai ga kuma kowa shi ma an tsarfa mishi guwaye ko to in ba wannan maslahar ba wake a ko mutu waki'a ba abin da ka bada a koyi na sadaka ya ba abin da ka bada na fili domin Allah ta'ala haka ya faɗa a suratul baqara a 271 in duk sadaqati fa li imma in kun bayyana da sadaka kuka bada ta a fili kowa na gani madalla wa in tukfuha uku ko kuka wa tutu al kuka ba mabukata a koyi fa huwa khairul lakum to ya fa alkhairi gare kuma ayi mun karanto hadisin tabarani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka da aka yi ta koyi tana tafiyar da fushin Allah abin lura na biyu a wajen sadaka ana fara ciyar da dukiya ne akan iyali wabda bi ta'ud wanda suke wajibinka nauyin su ke kanka da su kake fara kuma sadakar da aka ba yan uwa da makusanta ta fi wadda aka ba mutanen nesa in dai yan uwa da makusanta na da bukata domin manzan Allah sallallahu zama wasallam ya ce game da cikin sahih muslim arba'atu dananir dinarun a'taynahu miskinan wa dinarun a'taynahu fi raƙaba, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك ماذا قال الله سنة يجي دينار تايا كبا مسكين تايا كبا باوا دون يسامو dalilin da zai yantar da kan shi a dora masa fansa yana tattara kuɗi ka ɗauka ka bara ɗaya ka bada don a jihar da ɗauka addinin Allah a yi da'awa ne a rubuta bayanai ne na ilimi da littafi a yada ko a je ma a yi jihadin ne na hakika na alkitabu kamar yakin sosai ko da kuma dinare ɗaya sai ka ba iyalinka su ce ne, su ci abinci manzo Allah ya ce wanda ya falala a cikin su gaba ɗaya shine wanda ka ba iyalinka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da Imam Ahmad bin Rubu as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqatun وهي على ذرين اثنتان صدقه وصله من ذا الله يقول لك تسرك تكبا نسكيني كابا نسركا انكو تبا تنقوا مقصنشي كاية عبدي كاية سركا كاية نسمتا الامام احمد الامام ابو داود سورة جادي من ذو الله صلى الله عليه أفضل الصدقة على ذرين الكاشه ما في فيتيا ما في فلل الصدقة ita ce wanda ka ba makusanci dan uwa makusanci a wajen jini wanda ke koya gaban shi gare ka ba wanda ke bayyana wa wanda ku ke bayyana da adawa ka iya daidai tashi da wani shi sai na uku yawaita sadaka na kiyaye mutum daga rowa da kunkunce hannu inda kana ba sadaka za ka fita daga cikin rowa maganin rowa ne za ka fita daga matsalar rowa domin albazar da at-tabarani surwaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Bilal an tik ya Bilal wala takhsha min zil arshi iqlala ya kai Bilal ba dukiyarka yi sadaka ce da dukiyarka kar ka ji komai ba tsoro ba komai kar ka ji tsoron talauci ko kankanci daga wajen Allah ma'abocin al'arshi don ba yiwuwa a ce wai kuma kana terawa kuma ka ci ba bai yiwuwa na hudu a ka'idar sadaka daidaito da tsaka tsaki shi ya fi alkhairi fiye da almubazzaranci ko ruwa ba da almubazzaranci ba ba da wuce iyaka ba ba a kuma yadda da kunkunta hannu ba domin Allah ta'ala a suratul furqan a 67 cewa yi wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika Su ne waɗanda za su ba dukiyarsu ba sa yin almubazzaranci su wuce ka'ida ba kuma sa a su ba da ɗan kaɗan saka sake suke shi duk da cewa an samu daga ruwayoyi na magabata suna cewa in ka ba ka duka ka ɗaukar addinin Allah ba ka yi sarafi Ba yi sarafi la sarafa fi ta'atin lahi ba a cewa ka wuce ka'ida ko wuce gona da iri a wajen ba da dukiya in dai wajen ɗaukaka addinin Allah sai abun lura na biyar sadakar da aka bada cikin koshin lafiya tafi wadda aka yi wasicci a bada bayan mutuwa kana da rai ka ba da sadaka cikin ƙoshin lafiya ya fi ka bari wai sai ka mutu a bada don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu sadaqati an tusaddiqa wa anta sahihun shahihun ta'amalu al-ghina wa takhsha al-faqr wa la tamal ko la tamal حتى إذا بلغت الهلكوب قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا مرضى الله صلى الله عليه وسلم في شيء صدقة إذا جوت ذاك بعد كنا دلاجية كما كنا آبا جرسون كنين كنا سن جوكيالك كنا دلاجية كنا كنا دلاجية كما كنا دلوا أي ذاك سوك ندي دو جوكيالك كرقبا فوقو تو ونن مدكتا بلالا manzo Allah ce a lokacin da kake sa ranka samu ƙarin wadata kuma kana tsoron talauci yace kar kai sakaci ba kar fa kai jinkiri la tamhal kar kai jinkiri baka bada ba har sai mutuwa ta zo hatta idza balagatil hulqum wa antum ila idhin takfurun wa la ana aqrabu ilayhi minkum walakin la tashurun kar sai an zo wannan lokacin ka rika cewa in na mutu a ba wani kaza in na mutu a ba wani ma ya tantance a ba kaza Allah ka karka bari sai lokacin yayi Bukhari da Muslim suka rubuta ni sai abu na shida da ya kamata a lura wajen ba da sadaka wanda ya ba da ɗan kaɗan da yake da shi daga ɗan kaɗan ɗin da yake da shi wanda bai taka kara karya ba to ya bi lada ba ka da tsawon mai shi ɗan ɗin a cikin bikin da tafi da ɗan kana da miƙiƙi ka fitar da ɗan miƙiƙi ko jikan miƙiƙi kaga ɗan ɗan miƙiƙi kenan kamar da liman abu da bai rito to za Allah sallallahu alaihi ya ce Abu Hurairah kai ya ce yana tambayar manzo Allah ya Rasulullah ayu sadaqati afdal manzo Allah ya ce Abu Hurairah ya manzo Allah wanda zaka ne ta falala qala sai manzo Allah ya ce juhudul mukilli wa ta'bi man ta'ud ƙoƙarin wanda yake da ɗan sisi ya ba da ɗan ɗan ne kuma ka fara da wanda nauyin sake kanka haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi na hadisi mai ba ne. hadisi sahihi ruwayan annabi manzo Allah ya ce sabaka dirhamun aka almin dirhami ɗaya ya tserewa dirhami dubu ɗari kun ji ba dirhami ɗaya ya tsere wa dirhami dubu ɗari kun taba jin wannan to gashi kalu ya rasu lalla sai sabai suka ce ya manzan Allah wa kai ba ya za a yi a ce dirhami dirhami ɗaya ya riga ya tserewa dirhami dubu ɗari maza Allah za su masu yake rajulun lahu dirhamani mutum ne yake da dirhami guda biyu fa akhadha ahadahuma fa tasaddaqa bihi sai sadaka da daya saura nawa ya ba da kashi cikin ɗari ya ba da kashi hamsin 50% wa rajulun lahu malun kathirun sai kuma wani yana da dukiya mai yawa fa akhadha min qurbi malihi mi'ata alfin sai ya dauki dirhami dubu dari dirhami dubu dari daga cikin dukiyar sama yawa ka ce kila yana da biliyan ɗaya. sai ya ɗauki dirhami dubu ɗari ya ba da kashi nawa dubu ɗari cikin biliyan dubu ɗari cikin biliyan biliyan fanaci 1% kashi ɗaya cikin ɗari kashi ɗaya cikin ɗari ya bada to nawa ya fi yawa a wajen adadi na mai kashi ɗaya amma wa ya fi ƙoƙari wajen badawa mai kashi hamsin zai ba mu zalla ya ce to dirami ɗaya ne amma ya tsaye wa dirami ɗari a yi dirami ɗaya ɗaya dubu ɗari saboda dubu ɗari kashi ɗaya ne cikin biliyan shi na da biliyan ya ba dubu ɗari shi kuma wanda yana da ƙwara biyu ya ba da ɗaya a ke nan ka ba in kana da kaɗan in ka ba da cikin ɗan kaɗan ɗin ya fi wanda yake da shi da yawa ya ba da koda yana da yawa wannan hadisan imamu na sa'ayi rajo kuma dai duk hadisai ne sahihai alhamdulillah sai abin lura na bakwai komai kankantar abin da za a bada a bada ya fi ake badawa komai kankantar abin da za a bada a bada ya fi ake badawa ai kun tuna hadisin فاتقوا النار ولو بالشرك كما عفو ينزل من دبينه ما يكتشيش تبدل أنما النصائي أروي تأشيدي دقى أبي مسؤول الأنصاري رضي الله عنه ياشي كان رسول الله ما يأمرنا بالصدقة فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيب بالمجد, بالمجد فيطيه رسول الله فيطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف اليوم رجلا له مئة ألف ما كان له يومئذ درهم يمشي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarta mu da yin sadaka mutum ya duba ya zaga ya waiga ya juya bai ga abin da zai iya ba sadaka bai da komai har sai ya tafi kasuwa ya je ya yi dako ya daukan mu masu ɗi masu ciniki kaya ya zo masa shi ba titi a ba shi wani abu ya samu adadin mutum da bi kwana ɗaya ya zo ya kawo na yi sadakar saboda tsabagen san sadaka na sahabbai ya ce su waɗannan mutanen da na san su a haka ba su da komai a da yau na ga ba wanda bai da abin da ya gaza dirhami dubu ɗai mallakan kanshi saboda albarkar sadaka kai manzo Allah ta sama ya ce ma ummu bujaydi radiyallahu anha da ya tambaye ta ce masa mai bukata mabukaci kan zo kofar gida ya nemi taimako ban da abin da zan ba shi to ya rage da shi sai manzo Allah ya ce ke idan ba ki samu abin da za ki ba shi ba sai kwatankwacin kumba farce farce ko kuma kofato na akuya to ki bashi gari da rika mashi kice ga abin da nake da shi ma'ana wai ko dan kadan ne ba a zo ka ce kai ba ba ka da shi dan kadan ne haka a cikin dan kadan din kai dan kadan kadan dan dan kadan ma'ana a cikin ido ai wuya. haka al-Imam Tirmidhi da Ibn Khuzaimah suka rawaito sai abu na nawa na takwas an so a ba da sadaka ga mutanen kirki saboda kwaɗayin addu'a su da ake abu na tara an so a yawaita sadaka cikin wata ramadan saboda ninnin kalada da ake abu na goma an so a ba da sadaka ga wanda lallai an tabbatar da shekin canza ba don ba a sa a ba sadaka ga mai ƙarfi wanda yake da yi kwaifiyar ne ma yake ne ma ko ba cikin ɗaya daga cikin mutane uku da manzo Allah sun ba za dama su nemi taimako su bara na gaji. gadi anan ma tilka asharatun kamila to jama'a lokaci ya fara tafiya amma karatun da yanzu muka yi rabi wannan shine sakamakon jinkiri da na yi na rashin zuwa dan in zauna in shirya abin da ya kamata in zo da shi ne. amma ga man ya ce yana da minti sha biyar saboda haka zan amfani da minti na sha biyar ba zan roƙi ƙarin minti ɗaya ba duk inda sha biyar sun yadda ka zan tsaya yanzu ana sha biyu da minti goma sha biyu idan ya yarda kila zama sha takwas don a ciki ya zama round figo, tun daga lissafi daga akawuntin nake mun saba da lissafi a sa biyu in kya manya yarda sai zama sha takwas ke. ba zai nemi ƙarin komai ba don zan kawo hadisin jirgin ma ba da nemi kari ba a ba nema ba kawai matsala na duba to tambayar ita ce shin wai ita wannan sadaka wai kowa ake ba amsar in eh, a'a domin wanda zai yi bai da neman taimako a matsayin sana'a wannan ba a bai sadaka kai da shari'a shari'a ba ɗaya da a ɗaure wa ƙarya ke ba shari'a ba zai da a ƙarfin mutum cikin sabon Allah don Allah ta'ala ya hana wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan karka ta yi ba ruwana ba dai ya nema ba in baka san shi baka san halin ka baka san dabi'arsa ba ka ba shi ba a ce ka bincika ba amma in ya bayyana gare ka ya je kan ka ga shi a goro ka ga shi a over, ka ga shi a can ya karya ka ga to wannan laifi ne ka ba shi in ka ba shi ka taimaka wajen sabon Allah shari'a ba sai da ɗauki bara ko neman sadaka sana'a ba abin mamaki a yau saboda mutuwar zuciyar al'umma musamman waɗanda ake kira hausa fulani a wannan ƙasa an waye gari mutum sai ka ji wai ya fita bakin kasuwa ko ya je wajen tasha sai ka ji na ce ma aboki baransa yaya sana'a wai bara ta zama sana'a ko kuma yanzu mutum ya yi shiga fiyar a shi ɗan maula ne ya zo da babur sai ce maka ya eh, zo same ka assalamu alaikum wani ba gane ni ba ai ko haɗa wuri kaza ai ne ne kaza ka yi ta maka bayanin da kai ka san ba haka bane sai ce maka wallahi ina so je yi karame ashe na manta da walidi na a gida sai da na fito gashi na bukatan ƙara bai sai na gaba mu kai shi ne ce bari na tsaya na san ka ai na san da zan da zan san ko da na mai kan da kawai ne kana ɗauko ɗari ka bashi wani gidan zai ƙara gaba sana'ar da zai yi kenan abin da zai yi kenan har yamma ya kai ma iyalin kwanci haram abin ya kai inda ba ka tsammani ina kanawa kudin da kyau ga mazu zage na gaya mu gaskiya a kano an waye gari zai ga mutum yaro kamar mutumin arziki a ce na tsiyani zai ga shi yawo ya cire takalmi ya tarar da mutane haka a bajinsa ana zuwa ana yi yan kasuwa ko manyan ko yan ma'aikatan gwamnati an dawa ɗan huda ana ɗan huda zai mana da ya zo zai ce assalamu alaikum sai a ce wa alaikum assalam ina yi dinku lafiya da na gari abu sai kuma ya daga Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya kirkin sai ya gama minti goma yana Allah ya kaza Allah ya kaza kada Allah ya kaza in ya gama sai ce to Allah ba mu alheri wannan addu'a ce ta dan taba zuciyar wani saboda haka sai dan ciro wani abu sai ya dika mishi ba Allah ga masa malam ga wannan ta kadarin wuri na gaba zai shi kuma abin da zai ke ne gama zaga unguwa har yamma ya ce ba ne kuma irin waɗannan in an san su bai halatta ba bai kamata ba a ba su me dalilin hadisi sahihi wanda ga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yayi niyyar cewa shi zai ba da sadakarsa ga mutum kirki da ya zo ya ga wani a masallaci sai kawai ɗauka ya ba shi a shebara daga baya sai bayyana gare ta amma ya bada kashi gari sai sake ce yau zan ba da sadaka ta ga mutumin kirki yana zuwa sai ya ba sadaka a shi wani mutumin ba zai shi ba ta ya gaba da zai har karo na uku ya je gawa manzon Allah kuma yake ba komai karka damu waɗanda ka ba su baka sani ba ya yi mafhumul mukalaba ba in ka san su ba za ka ba su shi ne abin da sako yake nuna ina fata an gane wannan saboda haka ko da aka ce ba za mu ba sadaka ba za mu ba sadaka ga malaman sadaka ga amfanin sadaka ga karin sadaka wannan ba ya nuna cewa mu samar da wani institution bane na barata ba ba yadda ya maza da ya fara da barata ba bara ba sana'a ba amma abin mamaki gidajen mai ah, wurin shaye-shaye yanzu bankin da ta ci a bauchi kuma shaya ce to an ta yada almajirai a wuri me yake tsoro neman kwandala da kwandalar su saboda haka wannan ka'idar ya kamata da musamman da kyau to wanda bai samu abin da zai sadaka ba ma ban da kuɗi ba ka da kuɗi ba ki da kudi ya za mu ga wannan gara ɓata da romo da labada na sadaka za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kowa ya ba da sadaka dole ba zo da ka ba da kwandala ba ko kwandala su akwai hanyoyin sadaka da za a samu lada daga cikin su kamewa daga cutar da mutane sadaka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin da Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu ya tambaye shi ayyul a'mali afdal wasu ayyuka ne suka falala manzo Allah ya ce al-iman wal jihad fi sabili imani da jihad da dauka addinin Allah abu zar ya ce fa ayyu rikadi afdalu to wani bawa ne 'yantar da shi malala manzo Allah ya ce anfasuha inda aliya wa aktharuha thamana wanda ya fi kima a wajen masu ita wanda ya fi kuɗi da tsada sai abu zar ya ce masa fa illam af'al to in ban yin haka ba ba sai manzo Allah ya ce to in sani'an aw tasna da akhras ka taimaki wanda yake son ya aiki bai iya ba ka taimaka mashi ko kuma ga wani bai da wayo sahuhu ne doro ne za a cike shi ta kare shi sai shi abu ya ce ya rasulullahi a ra'aita in ba in an ba su amali to in ta kasa ko irin waɗannan ba za a ya ta kufu sharraka in nasi hafa da kasu ka mai kanka da mai wa mutane sharri ka kama sharrin ka kare ka tsara sharrin ka daga mutane kar ka cuce su kar ka yi musu mugunta kar ka kyamuce su kar ka yi musu gaba iskilanci waye waye kar ka yi musu wannan ma sarka ce gare ka murmushi umarni da kyakkyawan hali da mummuna shirya da matacce da sauran waɗannan abubuwan su ma sadaka ne ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar su tafi zai rubuto kuma ya zo cikin sai wutar gidi tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatu kai murmushi kai wa dan uwanka musulmi murmushi sadaka ne wa amurka bil ma'ruf sadaqatu كومرينك كي أو صدقاني ونعيك عن المنكر صدقته كي هني دك ممونا صدقاني وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة كشلية وان دي بك عنيا صدقاني بليك ونصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة مجمين بيكي بي جميل بوصي إذا انتشام شما بايا بي كذا دي صلى كتير دينا تراغبي دي بايا راجينا تراغبي كان صلى كدش كان دي مكيشي صدقاني وإماتتك الحجرة والشوك والعظمة أن صديق Ka صدقة da dutse ko kaya ko kashi daga hanya kar wani ya taka yuzu sadaka ne wa ifrahuka min dalbika fi dalbi akhika laka sadaka ka ɗebo ruwa a guga za ka zuba wa bokitinka sai ga wani ya zo ya kawo sai ka juye mashi wannan ma sadaka ne ku gaya mai a cikin makon da ba zai sadaka ba akwai akwai to banda wannan zikiri sadaka ne taimakon da jeju akwai sadaka ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa min nafsi bin adama illa alaiha sadaka ba wani rai da zai da ba sadaka cikin yana da babu shi fi kulli yawmin sala'ati shamsun nan da rana ta to to kana ba zan zaka ba sadaka قال يا رسول الله ومن أين لنا الصدقة نتصدق بها ذاك يا من ذا الله إنا ذا من سامع بالذات ترك الشيء سيما قلت إن أبواب الخير كثير كثيرة أي أبواب الخير ناديوة التسبيح والتكبير والتعميد والتعليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميت الأذى عن الطريق وتسمع العصم وتعد الأعمى وتظل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيه كما الأعصاب المستكف وتعمل بشدة ذراعيك مع الضيف هذا كله صدقة منك على نفسك ماذا بس رمجا؟ أي هو من صدقة أنا ديوة بابا ما ليري أنا ديوة إن كنت تسريه كنت سبحان الله صدقة كنت الله أكبر صدقة كنت الحمد لله صدقة كنت لا إله إلا الله صدقة kai umarni da kyakkyawan kayan da mummuna sadaka ne ka kusan da abin da su da mutane daga hanya sadaka ne kurma an yi magana bai ji ba ka taba shi kai masa ishara sadaka ne makawo bai gani ba an nemi wani abu zai fada ta da ka shirye da shi sadaka ne mutum yana da bukata zai dauki kaya ya kasa dauka ko zai sauke ya kasa sauke ka taya sadaka ne ka tafi da gababuwan ka je inda za ka taimaki mai raunin da ake so a cuta yana neman taimako sadaka ne kai amfani da hannunka ka tsada haƙƙin mai rauni sadaka ne manzo Allah ya ce kai duk waɗannan sadaka ne za ka yi kanka da kai Ina daga hanyoyin sadaka ba kwandala ba kwandalar karewa mutane Abdullahi ya haƙoƙinsu أبلغ أبا يعني من مشى بحج أخيه إليه ليقضيه bi kulli, khutwatin sadaka. wanda duk ya tafi dan kare haƙƙin wani tsaya tsayi daga a ba wani haƙƙin ba duk ta kuɗe da zai sadaka ne. ina lauyoyi ina ma da za ku ji tsoron Allah ku yi abin da zai zama taimako ne ga wanda yake bukatar taimako da gaske ba haɗa kai da ku a danna haƙƙin ya ba wannan tafiyar da za a je kotu duk ta ɗaya sadaka ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga hanyoyin sadaka jinkirtawa wanda ke cikin kunci wajen biyan bashi ba zai iya biya ba ka sauƙaƙa mashi ka jira sai ya samu hali sadaka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma an zara musiran falahu bi kulli yawmin sadaqa qabla an yahilla dayn fa idha halla dayn fa anzarahu ba'da zalika falahu bi kulli yawmin mithlahu sadaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya jinkirtawa wanda ke cikin talauci wajen biya to kowace rana yana da sadaka da ake rubuta mashi har ranar biyan bashi ne, idan ranar biyan bashin ya yi sai kuma ya ƙara jinkirta mashi to har zuwa ran da za a biya shi yana da sadaka guda biyu al'imam ahmad ibn malik sarautu yana daga hanyoyin ba da yana daga hanyoyin sadaka yi wa kai tsari, ka zauna kai tunani kai makar kai tsari ka tuba ga Allah kai kin istighfari kai tunani cikin ayoyin Allah da halittarsa sadaka ne ka ibn ujra ya ce لا min من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبي yace in zauna in kuka don tsoron Allah saboda na suna zunubai don na suna azabar Allah don na yi kwaɗayin rahamar Allah don ina son Allah domin yawan zunubaina, na yace ya fi soyuwa gare ni fiye da in sadaka da ma'auni biyu na zinari ina daga hanyoyin sadaka babu kwandala ba kwandala yin sulhu da yin gyara tsakanin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar da suke sai mutarki afdalu sadaqa islamu zatul bayt mafi ta sadaka shine ka sasa tsakanin mutane biyu masu sabani don girman Allah akwai wanda ba zai iya sadaka ba cikin mu banda wannan yana daga hanyoyin sadaka ba kwandala ba kwandalan sakin fuska ga musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da Imam Tirmidhi rawaito kullu ma'rufin sadaqa wa inna min al-ma'rufi أن تلقى أخاك بوجه الطلق ماذا على الله سمع يجي دب ولا أيكم الخير سركا كمين لك أيكم الهيري كهاتو دا توقوان كمسلمين دا سجن فسكا دا نفان سريمة فسكا با كي مسا أبسا وتوى الدين با يحكم باب جديل من حكم yana daga hanyoyin sadaka ko ba kwandala ba kwandala su da cewa a cikinsa akwai kwandala kai shuka dabba ko tsuntsu ya ci manzo Allah ta alaihi ya ce ma muslimi gara garasa darsan fa kana minhu insanun aw dabba illa kana lahu sadaka ba wani muslimi zai dasa wani abu ko ya shuka wani abu wani mutum ya karya Allah ya yaje mana mun ta karya masa ne muna yara amma wannan na kuruciya ne da cin gwaiban mutane a hanyar barewa amma abin mamaki ko an kama mutu a kare su a ce wai su ba da wani suna samun lada ba sani ba mu ba sani ba a ce lada suke samu don Allah ko ne ce ya ta zauna ba za a ce ba ko ne ce ba za su kama na sun gani akwai wanda ce ba za a cikin kunan inda mutum da tsawaye ya fito kamana ko ne ce da ci masarar mutane ba akwai shi wannan ba sata bane na farko dai akwai kurciya sannan biyu ba manufar sata ake kawai sha'awa ce irin wannan shari'a ba ta na ko da baliki ma matakar ba karna yi ba to wanda duk aka yi ma haka to ka yake da shi ai an san cewa lallai an rage shi sai yasa aka ce yayi sadaka kamar da al imamu al-Bukhari ya rubuta a gurguje tun gabanin mai girman ciyaman mai girman kujerar shi ya ce tsaya yana da kyau dan karanto a gurguje wasu kaɗan daga cikin maganganun magabata dangane da sadaka don wannan zai karfa mana gwiwa insha Allah misali Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu yana cewa isnani min ash-shaytan wa isnani min Allah thumma qara hadhihi al-aya ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla abin nabi Abdullah dan Abbas yace abu biyu daga shaytan ne abu biyu daga Allah shekan yana muku barazana da talauci don karku ce da suke karku sadaka sai yana umarce ku da alfasha shi kuma Allah yana muku abu biyu Allah yana muku alƙawarin gamara da kuma falala in kun ce da ƙara muku haka nan Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu yana cewa as-salatu imadu ay as-salatu imadu al-islam wal jihad sinamul amal wa ko sanamul amal wa sadaqatu شيء عجيب وصدقة شيء عجيب وصدقة شيء عجيب أبو ذر يقول صلى جنسك المسلمين جهالي قولوا لوا الدين قولوا لوا أيوكا صدقة هو أبو نيمة ماماكي صدقة أبو ماماكي تكيدشي صدقة أنا أبو ماماكي هل صدقة كيف أتواني ابن مسؤول عبد الله كذا رجل عنه يأتي إن سواد أن تجعل كان زكا حيث لا يأكله السوسو wala da tanalu wudusuku faf'al bil sadaqa abla da ba ta in kana da ikon ka sa taskarka a fatin ka sarfinka inda tsutsa ko kuma sari ko zago ba zai ci ba sannan barayi ba za su kwashewa ba yake ce kai sadaka ka sa taskarka dukiyarka inda barawa ba zai yi sacewa ba sannan kuma tururuwa ko sari ba za su yi ci ba a sha'ani yana cewa من لم يرى نفسه إلى بعض صدقة أعوج من الفقير إلى صدقته فقد أفضل صدقته وضرب بها وجهه wanda duk yake ganin cewa shi bai zima mai bara bukata ba da abin zai ba sadaka ba to wanda ya ba sadaka shi kullum ka rika jin cewa kai ka ji ma kanka bada fiye da wanda zaka ban fiye da yadda shi wanda zaka ba yake fama da shi tun da ai kai kake maka kake ko to haka ne magabata akwai mangaru da yawa da suka faɗi kyaman ba zai bari a kawo su ba saboda haka ni ma zan rufa kaina asiri wasu a alaika sai in kare da cewa zan faɗa abubuwa guda uku da ke ɓata sadaka abu na farko rashin ikhlasi in dai baka yi dan Allah ba ka ɓata lokacinka Allah ta'ala ya ce la tuqilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ra'a an-nas in dai ka da mutane su gani ne ka ba su ɓata lokacinka gori na bata sadaka ya da zina amanu la tuqiru sadaqatukum bil manni wal adha rashin sarkin abin da aka yi sadaka da shi abin da yi sadaka ba na halar ba ka ɓata lokacinka kenan kamar da mutane ke yaudaran kansu a Najeriya da wasu kasashen a tattara kudaden mutane a yanzu ciki da dukiyarsu a yi babakere sannan a kawo gina ƙarin gida a yi wa Allah ga naka wani ɗan masallaci ɗan kotu sannan a ɗauki nauyin malamai ko wasu daban a je a kai sau biya sun ba ta lokaci Allah duk baya san wannan duk an ba ta lokaci akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqbalu salatun bi ghairi tuhuri wa la sadaqatun min bululin qala an-nas fi hadithi illa bi tuhuri ba a karban sallah sai da tsarki alwala sannan ba a karban sadaka da aka yi daga haram sai dai an samu tsarkin dukiyar kafin sadakar take kare take karkuwa za ka yan wannan shi ne abin zan yi ambata mana suna roƙon Allah ta'ala ya mana muhabbaka na dai san Allah ke waɗansu abubuwan saboda yadda lokaci tunda ban zo ba ni na dama kaina da na zo da wuri da na samu dama ina roƙon Allah ta'ala ya mana muhabbaka kuma ina kira zuwa gare mu da misalaka misalaka mu fitar da zakatul fitri domin yana daga tsarin tattalin arziki na musulunci yana taimakawa da rage talauci na wajen gari. haka sadaka suna taimakawa a tsarin tattalin arziki waɗannan abubuwa ginshiƙai ne muhimmai ne wajen rage talauci wajen rage wato radiyar talauci sannan kuma suna taimakawa wajen kulla yan uwantaka da kulla abota da kulla soyayya da kaunar juna da kyakkyawan fata tsakanin mai shi da shi suna tsarkake zuciyar bawa yana ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah yana tsarkake wa bawa dukiyarsa saboda aka mu ji tsoron Allah mu ba da abin za mu ibadawa don taimakon addini mu ba da abin za mu ibada don taimakon masu bukata amma mu sani bara ba sana'a ba ce ba ya cikin addini in dai an ɗauke ta sana'a bara an yarda ne kawai idan akwai larura kuma dole su zama na wucin gari in ba haka ba shari'a ba da shi ba saboda haka mai kokari mu ce mu dukiyarku, ku ko muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka kamar yadda wani ke cewa idza إذا استغنيت عن ظل السؤال وعن طلب الدراهم والريال وأعطاك الإله كثير مال فأنت بنعمة وصلاح حال فلا تعود أخا فقر سؤال وجد فالأمر محدود الليالي تصدق بالذي تستطيع حتى تلاقي الأجر في يوم المعاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته